Korintiyawa ta biyu Sura ta biyu Na kudura a raina, ba zan sake zuwa wurinku in sa ku baƙin ciki ba, to, in na sa ku baƙin ciki, wa zai faranta mini rai, in ba wanda na sa baƙin cikin ba. Na rubuto muku haka ne, don kada in na zo waɗanda ya kamata su faranta mini rai, ya zamana sun sa ni baƙin ciki, domin na amince da ku duka. cewa farin ciki na naku ne ku duka. Na rubuto muku ne, ina a cikin wahala da baƙin ciki gaya, har da hawaye mai yawa, ba don in sa ku baƙin ciki ba, sai dai domin ku san irin tsananin ƙaunar da nake yi muku. Amma in wani ya jawo baƙin ciki, ba ni kaɗai jawowa ba, amma ga wani fanni sai in ce dukanku ne jawowa, ba tsanantawa nake yi ba. irin mutumin nan, horon nan da galibin jama'a suka yi masa, ai ya isa haka, gara dai ku yafe masa, ku kuma ƙarfafa masa zuciya, don kada gayar baƙin ciki ya sha kansa. Saboda haka, ina roƙonku ku tabbatar masa da ƙaunarku, na rubuto muku wannan takanas domin in jarraba ku, in ga ko kuna yin biyayya ta kowace hanya. Wanda kuka yafe wa komi, ni ma na yafe masa. abin da na yafe kuwa in dai har ma akwai abin yafewa saboda ku ne na yafe masa albarkacin almasihu don kada shaidan ya ribace mu gama mu ba jahilan makidodinsa ba ne to sa'ad da na zo ta tarwasa in yi bisharar almasihu ko da yake an buɗe mana hanya a cikin ubangiji duk da haka dai hankalina bai kwanta ba domin ban tarar da ɗan uwana titus a can ba saboda haka sai na yi bankwana da su na zarce na tafi Makidoniya. Amma godiya ta tabbata ga Allah, shi da kullum yake yi mana jagaba mu ci nasara, albarkacin almasihu, ta wurinmu kuma yake baza kanshin nan na sanin almasihu a ko'ina. Don kuwa agun Allahnmu ne kanshin almasihu a cikin waɗanda ake ceto da waɗanda suke a hanyar hallaka. Ga na ƙarshe ɗin, ƙanshin nan warin mutuwa ne. mai kaiwa ga hallaka ga na farkon kuwa ƙanshin rai ne mai kaiwa ga rai to wa zai iya ɗaukar nauyin waɗannan abubuwa domin mu ba kamar mutane da yawa muke ba masu yi wa maganar allah algus mu kaifi ɗaya ne kamar yadda allah ya umarce mu haka muke magana a gaban allah muna na almasihu